Zaidu. Ya kamata ka shiga taitayinka. Matuƙar zuciyarka tana bugawa, numfashinka yana fita. Daga sakan zuwa minti, daga minti zuwa awa, daga awa zuwa kwana, daga kwana zuwa sati, daga sati zuwa wata, daga wata zuwa shekara. Haka dai lokutan bawa suke wucewa. Kullum ƙara girma kake zaidu. ya kamata ka shiga cikin hankalinka ka nutsu kaiwa ɗan uwanka biyayya kaga hanyar da yake nuna maka kake zillewa hanya ce kyakkyawa yake saka ka a kai amma ko da yaushe kai gani kake ba ka da maƙiyi sai shi duk karan tsana ka ɗauka ka ɗora a kansa kuma ina tabbatar maka da cewa ba ka da sama da shi haba umma ya kina raye za ki ce ban da sama da shi ni ba gaskiya inda kina raye fa ni kowa ma na rasa shi wallahi ban damu ba Zaidu, yanzu na tabbatar da cewa baka da hankali. Ka duba fa ka gani, ni mace ce, ɗan uwan naka namiji ne, kuma abin da nake gaya maka kai za ka fi kowa cin moriyar abin. Amma, to an yi gaskiyar magana shine ni ban ga amfanin biyayya a gare shi ba. Mutumin da baya ƙaunata, baya son ci gabana kawai, kawai baya son ci gabana. Wai Zaidu, me yasa kullum ana nuna maka hanyar tsira amma kai kana shiga jeji? ma'ana kanka na dawa me yasa baka da fahimta ne baka fahimta abin da ake nuna maka amma wannan bawan Allah nan ba ba fa ya san ci gaba na a rayuwa kwata kwata ba ba ya so ba amma da Allah wallahi ni na gaji ni ba zan iya mai wata biyayya ba gaskiya kada ka ta zaidu ka iya bakinka wai me yake damun ka ne ni na ga haukan naka kullun ƙara ƙaruwa ake yi wani irin shirman banza shirman wofi ne wannan lalle yanzu na tabbatar da abin da ake gaya min akan ka don haka kar ka sake in sake jin wannan magana daga bakinka me haka duk duniyar nan baka da wanda yake son ci gaban ka sama da 'ya'yan ka, saboda haka idan ka ji ka ɗauka ka idan baka ɗauka ba kai ka sani ana faman baka kana ƙin karɓa wani irin yaro ne wannan me yake damun ka ne ka kiyaye ka ji na gaya ma ka fita daga ido na in rufe je ban san me yasa ba kullum shi baya laifi sai ni nake laifi babu damuwa dama haka rayuwa take Ima kuma Allah yana suna, domin Allah gatan kowa ne Allah gatan kowa ne tabbas kuma da sannu zaka gane gaskiya it is time Salamu alaikum. faru ke kuka kika so gaba na kina yin kuka ba kuma abu ne ya faɗa min a ido kamar yawa wani abu ne ya faɗa miki ido wani abu ne wanda zai faɗa miki ido har sai ki kuka haddace shi ka ranka ya daɗe kai ne ni kuma me ne miki Allah bai ba zan iya jure ganin ka a cikin damuwa ba na shigo na yi sallama har sau uku baka ansa ba na ganka a cikin wani yanayi ni kuma to Allah dakata amina wace ciki a rayuwata da har za ki sa wani abin da ya shafe ni ya da miki ki dangin kuka na na riga da na ɗaukar wa kaina amanar su amanar su akan damka ga wanda ya laminta rayuwa danginta dariya daban haushi amanar su amanar su amanar so my so na je da ina wuni. Lafiya, ya Lafiya ko na ganka a haka? Basar kawai ba komai. Ya za ka ce min ba komai? Bayan na ganka cikin yanayin damuwa, kuma kai ne ka sanar da ni cewa idan mutum yana saka damuwa a ransa, ta kan iya shafar lafiyansa. Na fa gaya miki ba komai, me ya kawo ki? A dama na ga kai ma abocin cin abinci ne kuma na ga lokacin cin abinci yayi. shi ya sanya na ce ka zo ka ci abinci saboda yau girkin da na yi ko mai daɗi ne shi ya sanya nake so kai kaɗai ka zo ka fara ci don ka bani maki ni ba abinci da zan ci ba zan ci ba ya za ka ce ba za ka ci abinci ba kana azumi ne azumi kuma kamar ya sai ka ce wanda na kashe mutum zan yi azumi a ni ba haka nake nufi ba ai na ga akwai azumin nafula ne na sani ko shi kake yi eh. ni ba wani azumi da nake kuma abincin ne ba zan ci ba ni fa yau wallahi magana ma ni ban fiye so a dinga ba ba na son ta shi na shiga uku ya zai da lafiya kuwa kamar ya kin shiga uku na ji ka ce ba za ka ci abinci ba yanzu kana nufin damuwarka kenan ba ta shafe ni ba to shikenan nagode sai an jima Amanar so akan damka ga wanda ya laminta rayuwa danginta dariya daban haushi. Amanar so, amanar so, amanar so, amanar so. Allah ba za ka iya gane yadda na tsinci kaina. lokacin da na zo na same ka a cikin matsananciyar damuwa. Amina, ta yaya kike iya gane babbar damuwa da karamarta, wadda har hakan ya sa kika iya fahimtar cewa ta babbace. A wannan lokacin damuwar za ka babbace kuma matsananciya ce. Saboda na shiga ofis ɗin nan, na yi maka sallama har sau biyu, amma ba ga an sani ba. Kuma a matsayinka na musulmi, bai kamata a yi maka sallama kake ansawa ba. ko da ni ce na aikata laifin da ya saka ka a cikin damuwa wannan shine ya tabbatar min da cewa kana cikin matsananciyar damuwa saboda taya wanda yake mana faɗa akan cewar mu rika sallama za a yi masa sallama bai ansa ba kaga ko dole na tsinci kaina a cikin wannan yanayi <laughs> na yi iyakacin kokari na domin fuskata ta ɓoye abin da zuciyata take ɗauke da shi amma ƙaddara ta riga ya fata ga ke ma da kanki kin zo ki riske na kuma kin fahimci hali da nake ciki amma wannan bai kamata a ce yana daga cikin dalilin da ya sa hakika zubar da wannan hawaye mai yawa ba ya kamata ki kula da damuwar da ta shafe ki ki bar ni da damuwa ta ni kaɗai a cikin raina bayan na ta ya za a ce zan damu da damuwa wanda ya damu ba na tunanin a rayuwata ina da wani jigon da yake tallafa da ni bayan zai iya sirwantar da komai na rayuwata muddin za ka samu farin ciki ya kamata ka fahimci amanar sanda da nake maka amina waɗannan kalamun naki su ma abin damuwa ne a gare ni su ma kansu ya kamata ki iya fitowa ki mun cikakken bayani game da ke ko na samu nutsuwa amana ce ni ma na ɗauka yanzu kina ƙarƙashi na ya kamata duk wani abu da na san cewa zan iya yi nima da inganta rayuwarki bayan sanin halin da kike ciki a yanzu akwai bukatar na yi shi ya kamata in san cewa shin ko kima kina da damuwan ne bayan abin da kika gani a gare ni hakika ina da damuwa yan labai idan kuma ka bani dama zan baka labari daga kan wacce ka sani har wacce baka sani ba na baki dama ki gaya mu abin da ya kamata a iya lokutan da suka rage min a ofis zan kai daɗe da farko na san ka san lalaba da wannan assalamu alaikum lafiya kika ce in dawo a irin wannan lokacin ina fata dai ba dai zai da ne sake ja mana wani abin magana ba wato babana ba zan iya haɗiyar wannan abin ne kaɗai ba ne saboda haka na ce lallai lallai ka zo a wannan lokacin idan har na bari sai lokacin dawowa ka yayi abin zai taimin yawo a cikin zuciyata ne har ƙarshe ya je ya nemi haifan min da wata cutar subhanallah kuma wannan wani irin abu ne da har zai iya ja miki ciwo haba maganar yaron nan ne mana zaidu wai wani abin ya kuma yi ne bayan na fita ba wani abu yayi ba kawai na aje shi ne muna magana da shi ina nuna masa rayuwa hmm? akan irin faman da kake yi a kansa abin da kake burin ka ga ya saiti ya zama mutum da irin fanɗarar da yake fama da ita amma sai nuna cewa shi kwata-kwata shi ba zai fuskanci mai kake nufi ba saboda shi abin da ya fuskanta kawai ka ne masa haka ne don baka kaunarsa baka son ci gaban shi a rayuwa ta yaya rayuwa za ta yi a haka ba mai umma kuruciya ce take damansa kuma alamu sun nuna haka domin ko da bai furta da bakinsa an ji ba abubuwan da yake sun tabbatar ko in ce sun ma fassara abin da zuciyarsa take nufi kuma zai iya zaton haka saboda tirsasawa da ake masa saboda ana son ya shirya dukkanin yaro ba a san zuciyarsa ake tura shi makaranta ba domin bai san amfaninta ba amma idan ya girma lokacin da ya hankali zai gane cewa abin da aka yi masa gata ne idan ko aka biye masa son zuciyarsa ba a kai shi makaranta ba ya ji ya yi ilimin da zai sa isan kansa to lokacin da ya mallaki hankalinsa zai gane cewa wannan biyu wadda aka yi masa ba gata ba ne ba kuma shi ake kira so ba haba aliyu haba a ce kamar zai da har yanzu bai hankali ba ni a tunanina zai da ba fa ƙaramin yaro ba ne kamar kai yadda kake ɗauka a kanka hmm? ya kamata a ce ya fahimci abin da ake nuna masa amma gaskiya ne a ganina ya kamata a ce yaron nan ya san matsayinsa a umma ki hakuri don allah ki tausasa zuciyarki hakuri da rashin su tsiran su kalilan ne ni dai abin da na sani kawai shine na sani har ga allah na san sa kuma ina kaunarsa kuma ina masa so na amana na 'yan uwantaka na zahiri da na ne. na yi alkawari zan ci gaba da jure dukkanin irin kaskancin da zan karba daga gare shi insha Allah na sarki Aliyu to kenan, yadda ka ce haka za a yi za mu ci gaba da tafiya da shi a haka ɗan, za mu tafi a haka babu komai umma komai zafi maganin sa Allah wannan abu mu karɓi shi a matsayin kaddara saboda haka abu ne da muka riga muka sani wajibi ne mu hakuri mu jira lokacin da Allah subhanahu wataala zai kawo ƙarshen matsalar mu yi ƙoƙari da ni da ke ma'adana sirrin da ke cikin zuciyarmu kada fushi ya tanzara zuciyarmu ya sa mu yanke hukuncin da nan gaba za mu zo mu damarsa, domin zai iya haifar da damar ido haƙurin da muka yi baya ba za mu yi irinsa ba nan gaba shekara da shekaru mu daure mu ci gaba ma'adana sirrin da yake cikin zukatanmu da ni da ke umma mai hakuri ni dai abin da na sani zan ci gaba da daurewa insha Allah kuma umma kin fi ni sani amanar su tana da wahala amma Allah zai kama na ƙarshen matsalar na insha Allah rabbi ubangiji Allah ya ba mu haƙuri da juriya Allah ya ba mu iko kuma Allah ya baka ikon ci gaba da hakuri da shi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 matasa.